Assalamu alaikum masu sauraron sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna abin da ka shuka. Na marubuciya Ruki Harun wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Tab, to wallahi ba zai yiwu ba. To bari ka ji, ni da kake gani ba ni da mutunci ko kaɗan. Tun da muke da kai baka taɓa bani ko naira biyar ba idan ba albashina ba. Albashin ma sai ka haɗa min na biyu ko uku, kuma ka san ina da iyali, ban taɓa nuna maka ɓacin raina ba. To wallahi ko wuta take fitowa daga bakinka don bala'i sai ka bani kuɗina. A gabana ka ci wa iyayenka mutunci ka wulaƙanta su, har kana tunanin kana da daraja a idona, ba ni kuɗina ko na farke maka ciki yanzu 'ya'yan hanjinka su siyo waje. Dama kura ce ta lafiya har ake dukanta da kilishi. Mudi mai gadi kana kallon shi za ka gane cikakken ɗan daba ne a da. Yanzu ya ajiye makaman yaƙi ne saboda iyalansa sannan ya gane daba babu inda za ta kai shi sai halaka. Tuni jikin Nazir ya sanyi saboda maganganun da Mudi ya sassoka mishi. Wani ɓangaren kuma tsoro ya kama shi saboda yadda ya ga kamannin Mudi sun canza lokaci guda. Ya san lallai in bai samo mafita ba zai iya mishi illa. Cikin sanyin murya ya ce, to mu dai yanzu ka ɗauki TV ɗin nan ka siyar da ita. Na san za ta isa kuɗinka insha Allahu. Cikin tsawa ya ce, kai na, jiru." wallahi na fi ƙarfin ka raina min wayo bari ka ji. Idona a wanke fes babu datti ciki. Kawai na nake bukata ba wannan ba. Sala na ɗauki TV a kira ni da ɓarawo to babu ruwa na ruwana na kawai na sani. Abin duniya ya mishi yawa sai yau ya gane Mudi ba shi da mutunci ko na cikin cokali. Wayar shi ya ɗauka ya fara latsawa alamar yana neman namba. Can ya gano nambar wata ajiyar zuciya ya yi sannan ya kira. Bayan sun gaisa da mutumin da ya kira sa ne ce Lukman wani taimako za ka yi min. Na shiga cikin matsala ne TV na nake son ka zo ka siya yanzu ina da buƙatar kuɗin. To ai shi kenan bari yanzu zan zo. Ba a abu minti talatin ba sai gashi ya iso gidan ko da ya nuna mishi TV tsayawa yana kallon ta can sai ya ce ito tun da ka a matsa kake zan saya dubu ashirin da biyu. Lukman A gurin fa na siya dubu tamanin har da biyar, gaskiya ya kamata ka ƙara min wani abu, yaushe na siya balle har a ce ne irin wannan asarar. Ham! Haji na. A Ai kayan wuta haka lamarin sai ke to yanzu idan wani ne ko dubu sha biyar ba zai baka ba. Ni ma dai akwai sanayya ne kuma a waje na ka siya shi yasa Gaskiya Lukman ka ƙara min wani abu a kai to shi kenan. Na ƙara ma dubu uku daidai, kaga ya zama ashirin da biyar kenan. Lukman ya kirwo kuɗi sababbi fil sannan ya ba wa Nazir shi kuma ya zare dubu ɗaya sannan ya miƙa wa Mudi dubu ashirin da hudu. Karɓa yana harare-harare daga ƙarshe buga mugun tsaki sannan ya waje abin shi. Shi ma Lukman tafiya ya yi aka bar Nazir shi kaɗai kamar maye. Yau da faruwar wannan al'amarin sati ɗaya kenan duk Nazir ya rame ya yi baƙiƙirin ko abinci baya samu ya kai bakin shi. Yana cikin tunanin 'yan biyun shi ne ya ji bugun ƙofar gida kamar daga sama. Da yake babu mai gadi balle ya buɗe aka yi tashi yana jin jiri ya fito sannan ya buɗe ƙofar. Ƙirjin shi ne ya buga da ramu. saboda 'yan sandan da ya gani a ƙofar gidan nashi. Gaisawa suka yi sannan Nazir ya ƙarfin hali ya ce lafiya ko na ganka kofar ƙofar gidana. Marmaci ɗan sandan ya yi sannan ya ce muna neman wani mai suna Nazir ne. Cikin rawar baki ya ce ni ne Nazir Allah ya sa dai lafiya. Eh lafiya za a ce ni turo na aka yi daga ofis domin na tafi da kai. Inna lillahi mene kuma? Idan muka je can ka ji abin da ke faruwa in ya so sai ka fidda kanka. To tsaya na shiga na sako riga ka ga dai singlet ce a jikina a'a. Mu ba ma yin haka a tsarin aikin mu kawai ka wuce mu je idan ba ka da laifi yanzu za ka dawo. Babu yadda ya iya haka ya wuce daga shi sai gajeren wando da singlet inda Allah ya taimake shi babu mutane da yake safiya ce. Lokacin da suka shiga abin da Nazir ya fara tozali da shi ba kowa bane illa Zuli. wadda ta ji tuka ta ƙoshi har kamanninta sun fara canzawa. DPO e ya buƙaci a shigo da Nazir ofis ɗin shi bayan shigarwar shi ne aka fara mishi tambayar ƙaƙa uwar shi ta haife shi. Tambayoyin sun tayarwa da Nazir hankali matuƙa saboda ana zargin shi da shiga ƙungiyar asiri kuma matar shi ita ta shaida wa 'yan sanda haka. Tunda ta ce shi ne oganta, hawaye ne yake fita daga fuskar shi sannan ya ce wa DPO yallaɓai Wallahi ba ni da masaniya akan duk abin da take faɗa. Sannan ni ban san tana cikin wata ƙungiya ba sai a cikin kwanakin nan. Ni ma'aikacin gwamnati ne wallahi babu ruwa na a ciki. DPO ran shi matuƙar baci shi a ganin shi ta ya za a yi matar tana wannan alƙalar a ce mijinta bai sani ba. Sannan Zulu ta yi ƙaurin suna wajen aikata manyan laifuka a ƙasa baki ɗaya. Wanka mishi mari ya cikin fushi sannan ya ce mu ba mahaukata ba ne muna da ƙwarewa akan aikinmu. Tun da raina mana hankali za ku yi yau za mu kai ku kotu idan ya so sai ta yi iyakar bincike don a gane mai gaskiya. Hankalin na zai yi matuƙar tashi da ya ji an ambaci kotu tun da yake a rayuwar shi bai taɓa shiga kotu ba. Amma ga shi ƙaddara za ta kai shi. Haka aka je kotu sannan kotu ta tura su gidan kaso kafin lauyoyi su ci gaba da bincike. Zuwa da ƙwararrun lauya ta ɗauka domin kuɓutar da kan da shi kuma nazar? lauyan gwamnati ne ke taimaka mishi. Yau ne lokacin da kotu ta sa domin zaman shari'a duk yadda aka yi domin a gane mai gaskiya abin ya faskara. Haka kotu ta ƙara ɗage shari'a zuwa sati uku masu zuwa. Lauyan da yake kare Nazir ya zo tattaunawa da Nazir ɗin domin su samu bakin zaren. Duk tambayar da lauyan ya mishi yana ba shi amsa a nan ne yake shaida mishi duk abin da ya faru. Lauyan ya ji daɗi sosai saboda ya samu gamsassun shaidu. Ya je gidan Nazir tare da 'yan sanda domin yana son ya gudanar da wani bincike. Lokacin da suka je gurin da ya faɗa mishi ya ajiye takardar ya fara bincikawa cikin ikon Allah aka samu takardar. Sannan suka tafi. Kotu ta cika mage da bil bil'adama babu masaka tsinke kowa na jiran a fara gabatar da shari'a. Shi kuwa Nazir ya rakuɓe guri guda banda tunani babu abin da yake yi. Duk ya rame ya yi baƙi abin tausayi. Lokacin da alƙali ya fara sauraron shari'a guri ya shiru, banda ƙarar takardu ba ka jin komai. Magatakarda ya tashi ya fara gabatar da shari'a sannan alƙali ya ce lauyan mai kare Zulaihat ko kana da ƙarin bayani? Lauyan zulu ya ce i eh, ina da ciya mai girma mai shari'a. Lokacin da Nasiru ya shiga da Zulaihat cikin ƙungiyar sai da ya sa ta kashe kannanta da iyayenta. sannan ta wannan ta yi wannan abubuwan ne duk a cikin rashin sani saboda ya gusar mata da hankali kafin ya saka ta wannan aikin ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta gaggauta yanke wa Nazir hukunci saboda saka baiwar Allah cikin aikin barna ba tare da ta ba na gode ya mai shari'a alƙali ya ce lauyan gwamnati ko yana da ƙorafi ko cikakkiyar hujja lauyan Nazir ya ce i eh, ina da ita ya mai girma mai shari'a Ina son na yi wa Zulaihat wata tambaya idan an bani dama ya mai girma mai shari'a. Alƙali ya ce an baka dama sannan kotu tana neman Zulaihat a gabanta. Bayan Zulu ta gurfana a gaban mai shari'a lauyan Nazir ya taku uku zuwa hudu sannan ya ƙarasa gabanta. Rangwaɗar da kai ya alamar tausayi sannan ya ce lauyan Nazir ya ce lokacin da Nazir ya sa ki a ƙungiyar ba ki a cikin hayyacinki amma wane ne ya baki labarin hakan ta faru? Cikin in ina ta ce Ai, ai, daga baya ne na gane hakan. Lauyan na zai ce, me yasa da kika gane ba ki kai gurin hukuma ba? Na yi ƙoƙarin hakan ya hana ni. kai takaici ya sanan ya juya gurin mai shari'a ya ce, ya mai girma mai shari'a ina son a yi min wata alfarma. Ina son Zulaiha ta rubuta min sunan nazar da na mahaifin shi, saboda ina son na gane ko har yanzu tana son mijinta. Lauyan Zulu ya ce ina da jaya mai shari'a wannan ai bai shafi shari'ar mu ba magana tana son mijinta ai ba hujja ba ce yana da kyau ya gyara salon tambayarsa. Lauyan da ke kare Zulaihat ƙorafinka bai karɓi ba. Lauyan gwamnati an baka damar domin burin mu mu fitar da mai gaskiya domin za mu iya barin masu laifi ɗari su tsere amma ba za mu hukunta mara laifi ba. Juyawa inda Zulu take ya buɗe wata ya buɗe wata ya takarda sannan ya ce ta rubuta yanzu ta bashi. Cikin mintuna ƙalilan ta rubuta sannan ta bashi. A cikin zuciyarta wata dariya ta sannan A cikin zuciyarta wata dariya ta sannan ya buƙaci alƙali ya ba wa magatakarda dama karanta wata wasiƙa. Alƙali ya ba da dama takarda ya fara karanta wasiƙar cikin nutsuwa. Tun da aka fara karanta wannan takardar jikin Zulu ya fara rawa kamar mazari, shi kuwa alƙali cire gilashin, ya yi tsabar mamaki da fargaba. Bayan an gama karantawa ne lauya ya miƙa wa magatakarda rubutun Zuli sannan ya ce, Ya mai girma mai shari'a ina son ka duba wannan rubutun da kuma wanda Zulaiha ta rubuta. Ina ga daga nan shari'ar tamu ta zo ƙarshe. Alƙali ya gyara zaman gilashinsa sannan ya duba rubutun da kyau a nan ya gane iri ɗaya ne babu maraba tsakani. Sannan lauyan ya ƙara gabatar da Mudi mai gadi a shaidar ƙarshe. Nan Mudi ya kwashe duk abin da ya sani ya faɗa ta kiran wanda ya sai TV sai da ya shaida musu. Tun daga nan Zuda ta fara kuka a nan ta shaida musu gaskiya tun daga kan tafiyarta har inda aka kashe yaran har lokacin da 'yan sanda suka kama ta. Ta yi hakan ne saboda a tunaninta Nazir ne ya turo 'yan sandan su kama ta. Daga nan kotu ta wanke Nazir tsaf sannan aka sallame shi ita kuma Zuli aka yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda kashe rayuka da ta yi. Lokacin da Nazir yake yi wa lauyan nashi godiya ya ga giftawar mudi mai gadi. Da hanzari ya tar gaban shi yana mishi godiya sannan ya ba shi haƙurin abubuwan da ya yi mishi. Daga bisani ya tambaye shi Ya aka yi san abin da ya faru da shi shine yake shaida mishi a rediyo ya ji shari'ar. Shi kuma ya yi alkawarin sai ya kawo mishi taimako tun da ya san komai. Modi mai gadi ya shiru na ɗan mintuna sai ne ce a gaskiya mai gida zan baka wata shawara. Ko da kuwa za ta yi maka ciwo. Iyaye ba abin wulaƙantawa ba ne. Wallahi duk haƙƙinsu ne yake binka. Kake faɗawa cikin gararin rayuwa. Ka duba yaranka har guda biyu sun salwanta har abada. Sannan ka rasa wasu abubuwa daga cikin arzikinka. to wallahi idan baka roƙe su gafara ba yanzu ka fara shiga bala'i. Tunda Mudi ya fara mishi nasiha Nazir yake zubdawa ya saboda tunda yake wa iyayen shi bai taɓa yin nadama ba sai yau. Sai yanzu ya san babu wanda zai so shi tsakani da Allah irin iyaye. Abubuwan da ya aikata musu yake tunowa, durgushewa ya a bakin kwat ɗin yana kuka kamar ran shi zai fita. Mutane sai kallon shi suke kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Mudi ya maso kusa da shi sannan ya sa hannu ya tada shi zaune. Tausayin Nazir ya ji sosai saboda bai taɓa tunanin zai karɓi shawara da wuri irin haka ba. Kallon shi ya cikin tausayawa sannan ya ce yanzu abin da za ka yi wurinsu za ka je ka nemi afuwa ba kuka ba. Na san insha Allah za su gafarta maka saboda tsakanin ɗa da mahaifa sai Allah. Wani kukan ya ƙara saki wanda sai da ya ja hankalin mutanen da suke gurin sannan ya ce a ina zan gan ku abba. Ummata ina kika shiga a faɗin duniyar nan na cuci kaina na zama mara amfani a rayuwata. Na cutar da waɗanda suka kawo ni duniya. Ban yi musu biyayya yadda Allah ya ce ne ba. Allah ka nuna min iyayena. Ko da kuwa shi ne ƙarshen ganina a duniya, Allah ka sa na roƙe su gafara. Ko da kuwa shi ne ƙarshen kalmata a rayuwa. Astagfirullah. Ya ƙara fashewa da kuka mai ban tausayi Allahu Akbar. Gaskiya na taya kamar na nazar. Rarrashin Samudi ya yi sannan suka hau a da hau suka dawo gida. Lokacin da ya shiga gidan ganin gidan ya yi baƙi ƙirar sabida tsana. Juyowa ya kalli Mudi sannan ya ce Mudi wallahi ba zan ƙara koda sakon ɗaya a wannan wulaƙantaccen gidan ba. Sabida yanzu haka ban san wani hali iyayena suke ba. Idan har ka gana kuma cin naira daga cikin dukiyata to ka tabbata iyayena sun ci. Na baka amana dukiyata da komai nawa ba za ka ƙara ganina ba har sai na gano inda Sa'abba suke. Ka ɗauko iyalanka ku dawo wancan ɓangaren har ranar da Allah zai yi ikonsa. Na tafi Allah ya ƙaddara mu. Yana gama faɗa ya fi cewar shi shi kuwa mudi tsintar kanshi yana kuka a zuciyar shi ya ce lalle wanda Allah ya shirya. Lalle wanda Allah ya shirya da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ya ɓatar da shi shine cikakken ɓatacce. Babu mai dawo da shi hanya sai shi ya Allah ka ciyar da mu bisa tafarkin gaskiya. Yau rabon Nazir da gida sati biyu kenan yana ta gararan ba wajen neman iyayen shi babu inda bai je ba amma babu labarin su. Har dan Bata ya je amma aka ce ba su zo ba. Hankalin Nazir ya tashi sosai domin ya cire ran ganin iyayen nashi ya fidda rai da su saboda babu wanda ya ce ya ga koda gawar su ne sai a lokacin ya tuna da Mubarak. Hanyar gidan shi ya nufa da kafa domin ba shi da ko sisi balle ya hau abin hawa. Lokacin da ya isa ƙofar gidan a zaune ya same shi ya haɗa hannu guda biyu ya tallafe ya ɓarshe. Kana ganin Mubarak ba sai an ce maka yana cikin damuwa ba. Yara rame ya yi wasu haƙora ne suka leƙo daga bakin shi don rama. Nazir ne ya matsa kusa da shi yana salama amma ina har lokacin bai san wani ya zo kusa da shi ba. Sai da ya taɓa shi sannan ya dawo daga dogon nazarin da yake. Suna haɗa idon da Nazir wata irin zabura ya yi da gudu ya rungume Nazir. yana cewa Allah na gode maka yau na san wahalata ta ƙare, Allah ya haɗa ni da iyayena. Saroro na ya yi take suka fara kwaranyewa a idane sannan ya ce, Kai ma neman su umman kake? Inna lillahi mun shiga uku. Bayan sun ci kuka sun ƙoshi Mubarak yake shaidawa Nazir duk abin da ya faru da shi sannan ya faɗa mishi ya zo gidan shi amma bai samu ko mai gadi ba. Shi ba Nazir ya faɗa wa ɗan uwan nashi gararin da ya shiga har wulaƙanta iyayen nasu bai ɓoye mishi komai ba. Haka suka wuni koke-koke abinsu daga nan suka yanke shawarar ba zama neman iyayen sannan suka yanke shawarar kaiwa filin cikiya da sanarwa gidan rediyo da talabijin ko Allah ya sa a dace. To fa, wannan shi ake kira kara kaka Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci ta da kasancewa tare da ni Maman